Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana a kan mitoci 16.22 da kuma mita 25, sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu kamar yadda aka saba a VOA Africa kan mita 200.5 da ke birnin Yamai, sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya FM. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a duk faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a VOA voa hausa.com Jama'a masu sauraro barkanmu da yammaci Usman Ahmad Kabara ne tare da Nazar Ahmad Hausawa daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington da ke gundumar Columbia a cikin shirinmu na la'asariyar yau Asabar 15 ga watan Afrilun shekarar 2017 amma da farko ga kanun labaran duniya daga bakin Nazar. Jami'ai a kasar Afghanistan sun ce adadin 'yan tsagerin da suka mutu a kasar gumin bom din da mafi girma da Amurka ta jefa a ranar Alhamis da ta gabata na kara hauhawa. kasar koriya ta arewa ba ta samu damar kaddamar da gwajin makamin kare dangi ba a yau asabar rasha da siriya da iran sun gargada amurka akan kar ta sake kai wani harin akan siriya haka kuma sun yi kira da a yi binciken kasa da ƙasa kan harin makami mai guba a siriya to za mu ji a cikin cikakkun labarai Ƙungiyar fafutukar ganin an ceto 'yan matan Chibok a Najeriya sun ƙara jaddada mahimmancin rawar da tattaunawa da 'yan ƙungiyar Boko Haram za ta iya takawa ko kuma ci gaba da takawa wajen ganin an ceto sauran da aka yi garkuwa da su. a nata bangaren yar kungiyar Maureen Kabrok ta yi zargin kasancewar matan 'ya'yan talakawa ne ya sa tun zamanin gwamnatin Jonathan ba dage kwarai wajen ceto su ba. da yaran masu kuɗi ne aka kwasa ni da kai mun sani bayan da za a yi wai a ce shekara uku ko da wane ne ya ɗauke su da an fito da su ko. To a jamhuriyar Nijar kuma mata ne suka miƙe tsaye tare da yin ɗamarar kutsawa cikin lamuran siyasa ka'in da na don ko har sun kafa jam'iyya. To ta yaya za su fafata da maza 'yan jam'iyyu a kasar. dan mata mun yi ku maza yawa shi yasa kullum maza muka ma vote in ya zama na mu mata mun kamma kanmu mun girka namu siyasa tunda mun ga kama amince da mu za mu yi aikin kwarai ya zama na ba shawarar da za a yi a Nijar sai da mu To akwai kuma shirinmu na amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Ka'almasi haka kuma sakonnin da kuka aiko ta hanyar imel su mun tsakuro wasu amma bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro. kasar Koriya ta Arewa ba ta samu damar kaddamar da gwajin mukamin kare dangi ba a yau Asabar bayan Amurka ta yi barazanar yin amfani da karfin soja a yankin. Haka kuma kasar China wacce take babbar kawa da kasar ta Koriya ta Arewa ta dogara da ita ta bangaren tattalin arzikin kasa ta ƙara wa ƙaƙabawa Koriya ta Arewa dokoki. a maimakon haka shugaban ƙasar ta koriya ta arewa kim jong-un ya yi kallon faretin sojoji a bikin ranar zagayowar wanda ya kafa ƙasar marigayi kim il-sung a ranar 15 ga watan afrilu ranar da ta kasance wata rana mai girma a ƙasar da ake walakabi da day of the sun a turanci wani mai fashin baƙi kuma wanda ya tsere daga koriya ta arewa ang chan il wanda ke aiki da jami'ar duniya ta nazarin koriya ta arewa ya ce kim jong-un ya shirya yin yaƙi da amurka amma ya yi watsi da shirin A makon da ya gabata ne rahotanni suka bayyana cewa da alamu sun nuna ganin yadda ake tafiyar da ayyuka a Pyongyang wajen da ake gwajin makamin kare dangi da kuma Pyongyang za su yi gwajin wanda zai zo daidai da ranar haihuwar wanda ya kafa kasar. Tun a watan Janairun shekarar 2016 Pyongyang ta yi ta kazar-kazar ba tare da linzami ba inda ta yi gwajin makami mai linzami matsakaici da kuma mai dogon zango. Haka kuma a wannan shekarar Kim Jong-un ya nuna cewar ƙasarsa na kan hanyar hanyar gama makami mai linzami mai nisan zangon nahiya zuwa nahiya wanda zai iya kai hari akan amurka jami'ai a kasar afghanistan sun ce adadin 'yan tsagerin da suka mutu a kasar gumin bam din nan mafi girma da amurka ta jefa a ranar alhamis da ta gabata na kara hauhawa jami'an sun bayyana cewa ya zuwa yanzu dai kimanin 'yan tsagerin 92 ne suka mutu a harin wanda ya haura 36 da aka fada rahoto da fari a ranar Juma'a. Har yanzu dai ana kan bincike a wurin saboda haka yawan waɗanda suka ƙarun zai iya ƙaruwa. babu wata alama da ta nuna fararen hula ko jami'an soji sun mutu a harin shugaban kasar afghanistan ashraf gani ya ce dakarun amurka da na afghanistan sun yi aiki tare wajen aiwatar da harin bam din amma tsohon shugaban kasar da ya gada ya yi allah wadai da wannan hari da amurka ta kai tsohon shugaban kasar ta afghanistan hamid karzai ya faɗa a yau asabar cewa zai kaddamar da kamfe na ba ji ba gani domin tilastawa dakarun amurka su fita daga kasar sakamakon jefa wannan bam da ake wa lakabi da uwar bama bamai akan kasar afghanistan Pakistan, wanda ya kira da rashin imani don gwajin makamin ƙare dangi ba wai don wa mayakan isis hari ba fadar shugaban ƙasar afghanistan ta mai da martani ga tsohon shugaban kasar ta afghanistan a shafin twitter inda aka rubuta kowane ɗan ƙasar afghanistan na da 'yancin bayyana ra'ayinsa wannan ƙasa ce ta 'yancin magana labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc A nan kuma Rasha da Siriya da Iran da sun gargaɗi Amurka akan kar ta sake kai wani harin akan Siriya, haka kuma sun yi kira da a yi binciken ƙasa da ƙasa kan harin makami mai guba a Siriya. A zaman tattaunawar ministocin harkokin wajen Rasha da na Siriya da kuma na Iran a jiya Juma'a a birnin Moscow sun ce duk wani mataki da Amurka za ta ɗauka a gaba ita kaɗai zai iya jawo sakamako mai muni wanda zai iya jefa duniya cikin halin ha'ula'i. amurka dai ta harba makamai masu linzami da ake wa lakabi da tomahawk har guda 59 a filin jiragen saman alshairat da ke siriya a juma'ar sati biyu da ta gabata matsayin mai da martani sakamakon harin makami mai guba da aka kai a siriyan kwanakin baya Ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya ce al'amarin da ke kewaye da harin makami mai guba a garin Han Sheikhun a Siriya wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da tamanin ba a tantance shi ba ya kalubalanci masu saka ido akan makami mai guba na duniya wacce ta haramta amfani da makamin mai guba da kin aika ƙwararru wurin da aka kai harin domin bincike. kamfanin apple ya samu izinin gwajin motoci masu tuka kansu a kan titunan jihar california wanda ya shiga jerin kamfanonin kimiyya da ke wannan gwaje-gwaje ma'aikatar kula da motoci ta jihar california ta bayyana a ranar juma'a cewar ta baiwa kamfanin damar gwada motoci guda uku da kamfanin lexus ya kera manyan jami'an kamfanin na apple sun daɗe suna tararrabin ko amfani za su yi amfani wajen shirya shiga cikin gasar tserin kirar kimiyyar motar da ke iya tuka kanta kamfanin da ke zaune a california bai ba da wani ƙarin bayani dangane da izinin ba saɓanin nuni da wasiƙar da kamfanin ya aika a shekarar da ta gabata ta nuna ra'ayin kan ƙirar kimiyyar motocin masu tuka kansu kamfanin na apple dai shine na baya-bayan nan wajen shiga filin gwajin motocin marasa direba wanda kamfanonin kimanin 29 tuni suna da izinin gwajin aikin kimiyyar a jihar ta california wanda ya hada da mashahurin kamfanin na kimiyya wato google da kuma kamfanonin da suke kera motoci da suka hada da ford da kuma general motors da kuma kamfanin bmw da volkswagen da kuma tesla An samu labaran 'yan ƙasar Siriya da yawa sun rasa rayukansu wasu kuma sun ji raunuka sakamakon wani bam da ya fashe a yau Asabar a jerin motocin da ke dauke da dubunnan waɗanda ake kwashewa. Ƙungiyar da ke sa ido kan harkokin haƙƙin ɗan adam ta Siriya ta ce fashewar bam ɗin ta shafi jerin gwanon akasarin 'yan shi'a magidanta ne. Ƙungiyar mutanen na tafiya ne zuwa Aleppo daga wasu ƙauyuka guda biyu da Puwa da kuma Kafraya bayan sun cimma yarjejeniyar kwashe su da su bar gidajensu. Gidan talabijin na Siriya ya ba da rahoton mutuwa da da kuma jikkatar mutanen da ba a san adadinsu ba a fashewar da ta afku a garin rashidin Kungiyar sa ido kan haƙoƙin ɗan adam ta Birtaniya da ke Siriya ta ce fashewar bom ɗin ta afku ne sakamakon bom ɗin da aka saka a mota. Dubban ƙasar ƙasar Siriya da ke guduwa daga garuruwan hudu da aka mamaye sun yi cirko-cirko a kan hanya a wajen birnin Aleppo rana guda bayan barin gidajensu. Labaran duniyar sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke birnin Washington a gundumar Columbia. To a jiya sha hudu ga watan Afrilun nan ne shekaru uku kenan da sace 'yan matan sakandaren garin Chibok sama da guda 200 inda aka samu kuma guda 24 akalla daga cikinsu. Kungiyar fafutukar ganin an ceto 'yan matan sun kara nuna mahimmancin rawar da tattaunawa za ta iya takawa wajen ceto sauran 'yan matan da suka rage. Ga Nasiru Adamu Elhikaya. bayan ga lacca da juyayi da 'yan kungiyar neman ceto matan Chibok BBOG suka yi sun karfafa muhimmancin tattaunawa da 'yan ta'adda wajen samu sauran matan 195. Kungiyar na da rayin mata 21 sun samu ne ta hanyar tattaunawa inda uku ne kacal suka kubuto ko don amfani da karfin soja. Aishatu Yusufu ita ce sakatariyar kungiyar. october 2016 gwamnati ta fito ta cewa akwai lokacin da aka samu 21 din da suka wa akwai 83 ba da daɗewa za a fito da su ba har yau ko magana ɗaya da gwamnati babu. Gwamnati ta ma samu iya iyayen amma ta ci bakin ta same su ta ba su hakuri akan abin da take yi ta yi magana da su ta duba lafiyar su ta duba ciki yadda suke yanayin da suke ciki kwata kwata babu kawai da sun wani daga sun kada kiya kawai sun yi kamar watsi da mutane su suna ganin wato su ne gwamnati yanzu sun shigo to ai kafin su an yi wasu kuma bayan su kuma za a wani ba duniya nan bane ba wata ran mu ne wata ran kuma ba mu bane ba wata ran ko duniya gaba ɗaya gaba ɗaya mu za mu bar shi gwamnati da yake suna nan mutum yana wani shugabanci ya rika tuna a rika tuna a cewa duk fa gaban Allah za mu koma a nata bangaren yar kungiyar Maureen ta yi zargin kasancewar matan iyayen talaka talakawa ne yasa tun zamanin gwamnatin Jonathan ba dage kwarai wajen ceto su ba. in da yaran masu kuɗi ne aka kwasa ni da kai mun sani bayan da za a yi wai a ce shekara uku ko da wane ne ya ɗauke su da an fito da su ko ba saboda dai yaran tallakoki ne shi yasa kullum suna nan shekara uku kenan yaran nan suna hannun shekau da yaran masu kuɗi ne da ma ba mu fito mun fara ihun birnin baka girls ba da ran da aka ɗauke su da babu wani wanda zai fito ya ce ba a ɗauki ɗan mai kuɗi ba saboda 'yan talaka ne shi shine ake ce ba wanda ya ɓace to mu mun tsaya a kan da cewa kowane rai sai an girmama ta a kasar nan. Dr. Manasu Allen wakilin al'ummar Chibok ne a kungiyar da ya yaba kungiyar. Har yanzu an bari kamar aikinmu ne mu tabbatar ma duniya cewa an saci 'yan matan nan. saboda lokacin da muke faɗa cewa akwai mutanen da ma aka sace su tun kafin a sace yan matan Chibok an yarda ne yanzu ko yan dama san da an ce an ɗibi yara ɗari uku an yarda ne yan Chibok ɗin da ma aka ɗauke su a karkashin gwamnati akwai rekod nasu a wajen WAEC da ke exam akwai rekod nasu a NECO da a government agency har yau akwai mutane a cikin gwamnati ɗin da suke faɗa cewa a'a wannan kawai dai shiri ne na 'yan siyasa amma ba gaskiya ba ne. Da ma ashirin da ɗaya an samo su sannan guda uku sun gudo da kansu. Ƙungiyar ba gwamnati wajen samawa jami'an tsaro musamman ma sojan sama kayan aikin murkushe Boko Haram. Gwamnatin Najeriya dai ta ce tana yin abu mai yiwuwa wajen dawo da sauran matan da shaidawa bbog su zama masu kwarin gwiwa. Nasura da kayan Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a jamhuriyar Nijar kuma in muka tsallaka mata ne suka miƙe tsaye tare da yin ɗamarar kutsawa cikin lamuran siyasa ka'in da na'in don kuwa har sun kafa ƙungiya ko kuma in ce jam'iyya inda Haruna Maman Bako ya aiko mana da wannan rahoto.

kana kenan a birnin tawa a yau da safe inda aka gudanar da babban taron jam'iyyar alfijar wadda ta ɗoki hankulan 'ya'yan ƙasar kasancewar mace ce ke jagorancin wannan jam'iyyar kuma ita ce ta farko a jamhuriyar nijar da ta girka jam'iyya ta siyasa domin soma gwagwarmayar siyasa tsakiyar ɗiya maza duk da saɓanin al'adu da na addini da ake fuskanta a ƙasashen nafiyar afirka da zaran ɗiya mace ta ce za ta ja da maza a wajen neman mukammai na mulki. Madam Sunna Hadizatu Jallo kallabi tsakar rauna ta yi muna ƙarin bayani game da wannan zaman taron nasu na yau da sahe birnin Tawa. Ba ni kaɗai ba ce, amma ni a tawari yanzu yana shi ga ƙilgon yau mun kai koman ma biyar ko shida da muke jagorin siyasa, amma ni a tawarku. Kamar sauran da suka zo mata kamar ni sun bani ƙarhi ne kuma, tunda sabilin da dan mata mun yi kuma za yawa. Shi yasa kullum maza muka ma vote. In ya zama na mu mata mun mun kanmu kanmu mun girka namu siyasa tunda mun ga kama amince da mu za mu yi aikin kwarai ya zama na ba shawarar da za a yi a nan Nijar sai da mu. Shi ma shugaban jam'iyyar ta alfijir ta jihar Tawa cewa da Suleiman Abdu Musa ya ce babu bambanci tsakanin 'ya'yan jamhuriyar Nijar illa dai sabani na aƙida tunda abu guda ne kowa ke yaƙi da shi a cikin ƙasar kuma wannan abin shine rashin kwanciyar hankali wannan ko nasaba da halartar jam'iyyu daban-daban ɗauko daga ɓangaren masu masu mulki da na adawa a wurin wannan taron na jam'iyyar ta ya mace cewa da alfejar a birnin tawa yadda ka gani kaga eh, dukkan parti politik sun zaka musamman masu iko da 'yan adawa duka sun halarta wannan taro kenan abinda ya kamata a gano a cikin wannan bambancin da ke da bambanci na aƙida ne na siyasa amma dai babu bambanci cikin tahiyar da rayuwar mu. yau mun gayyaci kowa da kowa kuma dukkan sun zo sun cika mana taro sun amshi kiranmu kenan wannan abun alfahari ne abun godiya ne 'yan nijar ya kamata su haɗa kansu mu yi gaba saboda maki yau guda gare mu a cikin nijar shine rashin kwanciyar hankali kenan yau muna tsammanin 'yan nijar da yawa sun gane saboda haka nan kaga halarta kowa da kowa a wannan amma a cewar abdulkadir sidi na jam'iyyar canji mai adawa a jamhuriyar ta nijar da ya halarci wannan zaman taron na kongres na uku ta jam'iyyar wadda mace ke jagoranci ya ce har yanzu da sauran rina a kaba a jamhuriyar nijar domin mata su soma goyawa 'yan uwansu baya a fagen siyasa to yau mata wannan ila tana son goyon bayan kowa mata suna daidai su kawo mata gudunmawa mu al'ada mu ta nijar surtout a 90% musulma wasu su kawo cewa a ah, kamar mace ta ita jagorance ka gani abubuwa da yawa wanda suke suka ka obstacle ga jagorancin wannan taron na jam'iyyar alfijir ta diyamace wadda ita ce ta farko da ta kafa jam'iyyar siyasa a jamhuriyar Nijar na dauke da taken demokradiyya diyamata da kuma zaman lahiya wannan ko nasaba da irin tashe-tashen hankula da ke gewaye da jamhuriyar ta Nijar kamar Boko Haram a tarayyar Najeriya da kuma ISIS a kasar Libya da 'yan ta'ardar kishin Islama a kasar Mali Haruna Mamman Bako na birnin wanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Tawa a jamhuriyar Nijar. To tashar dai bata canza ba ta sashen Hausa ne na murya Amurka ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar Malam Musa Garba daga Bauchi da wasu masu makamantan tambayar tasa kan wajibcin ziyarar ibada da Kirista kan kai birnin Kudus na ƙasar Isra'ila. Za kuma a ji ansar tambayar Malam Suleiman Ahmad daga Kaduna mai son sanin ƙasashe uku na farko a jerin ƙasashen duniya da mutanensu suka fi tsawon rayuwa. To bari mu fara da ansar tambayar Malam Suleiman mai son sanin ƙasashe uku na farko a jerin ƙasashen duniya waɗanda mutanensu suka fi tsawon rayuwa. To kafin mu je ga ansar, ya kamata mu yi wannan bayanin. Wato, saboda yadda al'amura kan ɗan canza daga lokaci zuwa lokaci, shi kansa tsawon rayuwa kan ɗan canza tsakanin ƙasashen duniya. Saboda haka, ga abin da ya sauƙaƙa a ƙiyasce. A jerin ƙasashen da mutane suka fi tsawon rayuwa ta farko ita ce ƙasar Manako, inda akan kai shekaru 89.68. Ta biyu Macau

ta bakwai Gwansai inda akan kai shekaru 82.24 ta takwas Hong Kong inda akan kai shekaru 82.12 ta tara Australia inda akan kai shekaru 81.9 ta goma Italiya inda akan kai shekaru 81.86 Sai kuma ansar tambayar Malam Musa Garba mai son sanin wajibci da kuma yanayin aikin ibada da Kirista kan je birnin Kudus na ƙasar Isra'ila aiwatarwa. To wani lokacin can baya mun bayar da ansar irin wannan tambayar ga Malam Yahaya Abubakar Ƙarfi Malumfashi. Da haka Malam Musa da sauran masu makamantan wannan tambayar ga ansar ku kamar yadda muka taɓa baiwa Malam Yahaya. Kafin in je ga amsar tambayar ka kai tsaye bari in shimfiɗa. Bisa ga Bible ko littafi mai tsarki, Allah ne da kansa ya shelanta birnin Kudus a matsayin birni mafi tsarki a addinin Kirista. Zabura Sura 132 aya 14 da Zabura Sura 68 aya 15 da kuma Zakariya Sura 8 aya 3. Hasali ma ita kanta aljanna Allah kan musalta ta da birnin Kudus. Wahayin Yahaya Sura 21 aya 1 zuwa 32. Sannan birnin Kudus na da wasu ƙarin sunaye kamar haka Urushalima da Yerushalayim da Jerusalem da Bait Hamakdash da Ibraniyanci ko kuma al Maqdis da Larabci. To amma a nan za mu riƙa amfani da sunan birnin Kudus da kuma Urushalima. Bar mu fara da tambayarka ta farko kan shin ziyarar ibada da Kirista ke kaiwa birnin Kudus tana da asali a addinin Kirista? bisa ga littafi mai tsarki ko Bible a turance, tun kafin a fara ziyarar ibada zuwa birnin Kudus Allah ne ce za a yi. A Zakariya Sura takwas aya ashirin zuwa ashirin da biyu ana cewa, Mutanen birane da yawa za su hallara, mutanen wani birni za su tafi wurin mutanen wani birni, suna ce masu, Za mu tafi mu roƙi alherin Ubangiji, mu kuma nemi Ubangiji mai runduna, ku zo mu tafi, jama'a da yawa da al'umma masu iko. za su zo Urushalima su nemi Ubangiji mai runduna su kuma roƙi alherin Ubangiji. Ga abin da aka ce a Shu'aibu ko Ishaya Sura sittin aya shida zuwa sha biyu game da ziyarar ibada Urushalima. Babban ayarin raƙuma zai zo daga Madayana da Efa, za su zo daga Sheba su kawo zinariya da kayan ƙanshi. Mutane za su ba da labari mai daɗi akan abin da Allah ya yi, dukkan tumaki na kedar da Nebayot za a kawo miki su hadaya. a kuma miƙa su akan bagade domin Ubangiji ya ji daɗi. Ubangiji zai darajanta haikalinsa fiye da da. Malam Yahaya, hasali ma bisa ga Bible Allah ya ce, za a kai wani lokacin da duk wata al'ummar da ba ta da masu zuwa aikin ibada birnin Ƙudus za ta gamu da fushin Allah. A Zakariya Sura 14 aya 16 zuwa 17 an ce, sa'an nan wadda ta ragu daga cikin dukkan al'umman da suka kai wa Urushalima yaƙi za ta riƙa haurawa zuwa Urushalima kowace shekara domin yi wa Ubangiji Maɗaukakin Sarki sujada a lokacin kiyaye idon bukkoki. Idan kuwa wata al'umma a duniya ba ta haura zuwa Urushalima domin ta yi Ubangiji Maɗaukakin Sarki sujada ba, ba za a yi mata ruwan sama ba. Haka zalika A Shu'aibu ko Ishaya Sura sittin aya goma zuwa sha biyu an ce, Ubangiji ya ce wa Urushalima, baƙi ne za su sake gina garukanki, sarakuna kuma za su bauta miki wato hidimar addini. Ƙofofinki za su kasance a buɗe dare da rana, domin sarakunan al'ummai su kawo miki dukiyarsu, amma al'umman da ba su bauta miki ba, wato hidimar ibada, za a hallakar da su. Wata kuma tambayar da watakila za ka so a baka amsar ta ita ce, sau nawa za a je ziyarar ibada a birnin Ƙudus? A tsohon alkawari, Allah ya umarci hudawa su je ziyarar ibada a birnin Ƙudus sau uku a shekara, a lokacin idin ƙetarewa wato Passover da Turanci, da idin Shavuot da kuma idin bukkoki. Dubi kubawar shari'a ko ko maimaitawar shari'a Sura 16 aya 16. To amma malamai sun lura cewa a lokacin masu ibada ba su da nisa daga birnin Kudus sannan kuma ba a ida kammala sauran haikaloli ba, don haka ana iya cewa ga waɗanda suke iyawa daga sau ɗaya zuwa sau uku a shekara ya yi, kamar yadda za a gani a gaba. Amma fa kar wata ƙasa ko al'umma ta rasa mai zuwa aikin ibada a birnin Kudus. Shin ya zuwa birnin Kudus aikin ibada a zamanin da yake Bari mu fara da zamanin tsohon alkawari. A Sama'ila ta ɗaya, Sura ɗaya aya uku, wato labarin Elkana, an ce, A kowace shekara, Elkana yakan haura daga garinsu zuwa Shilo, wato wata masujjada a birnin Ƙudus, domin ya miƙa wa Ubangiji mai runduna hadaya ya kuma yi masa sujjada. A sarakuna na ɗaya, Sura goma aya ɗaya zuwa goma, da labarbaru na biyu, Sura tara aya ɗaya zuwa sha biyu. A nan, a yayin da wasu malamai ke raba ziyarar da sarauniyar Sheba wato Bilkisu ta kai birnin Kudus a zamanin Sarki Suleiman da harkar addini, wasu kuwa na ganin ziyarar ibada ce. Malam Yahaya shi kansa Yesu ya je birnin Kudus aikin ibada tare da iyayensa. A Luka Sura biyu aya 41 zuwa 47 an ce, To iyayensa sukan je Urushalima kowace shekara lokacin idin ƙetarewa. Da ya shekara goma sha biyu sai suka tafi tare da shi bisa ga al'adarsu a lokacin idi. In ka duba za ka ga har Yesu ya yi ta bayanai a masujada a lokacin ziyarar ibadar. Sannan daga aya ta arba'in da shida an ci gaba da cewa, sai kuma a rana ta uku suka same shi a haikali zaune tsakiyar malamai, yana sauraron su yana kuma yi musu tambayoyi. Duk waɗanda suka ji shi kuwa suka yi ta al'ajabin irin fahimtarsa da kuma amsoshinsa. Malam Yahaya ga kuma labarin zuwan Yesu birnin Kudus aikin ibada shi kaɗai lokacin da ya balaga. Wato, banda zuwa birnin Kudus aikin ibada da iyayensa da Yesu ya yi, lokacin da ya girma ya ido din nan uku shi kaɗai. Na ɗaya zuwan Yesu birnin Kudus idin Hanuka har ya ta wa'azi, dubai haya Sura goma aya ashirin da biyu zuwa ashirin da hudu. Na biyu zuwan Yesu birnin Kudus idin bukkoki har yi ta wa'azi, dubu ya haya Sura bakwai aya goma sha hudu. Na uku zuwan Yesu birnin Kudus idin ƙetarewa har yi ta wa'azi, dubu Markus Sura goma sha biyu aya arba'in da ɗaya, da Luka Sura ashirin da ɗaya aya ɗaya, da Yahaya Sura takwas aya biyu. Ga kuma labarin zuwan almajiran Yesu birnin Kudus aikin ibada. Hakika almajirin Yesu sun jajje birnin Kudus aƙalla sau ɗaya a shekara don ayyukan ibada da kuma baye-baye na neman lada. Bitrus da Haya sun je birnin Kudus aikin ibada a lokacin Idi. Dubi ayyukan manzanni, Sura uku aya ɗaya. Bulus ko Shawulu ya je birnin Kudus don addu'a ko sujada a lokacin Idi. Dubi ayyukan manzanni, Sura ɗaya aya shida. zuwa birnin Kudus daga wasu ƙasashe. A ayyukan manzanni, Sura takwas aya ashirin zuwa ashirin da an ce, Ga wani mutumin Habasha, wani baba, mai babban matsayi a mulkin Kandakatu, sarauniyar Habasha, shi ne ko ma'ajinta, ya zo Urushalima yin sujjada, yana komawa gida a zaune cikin keken dokinsa, yana karatun littafin annabi Ishaya ko Shu'aibu. sai kuma amsar tambayar Malam Yahaya kan irin ibadojin da akan yi. Saɓanin zamanin gabanin Yesu, mabiya Yesu ba sa hadaya kai tsaye, sai dai ziyarar wurare masu tsarki suna sujada da addu'o'i, saboda zubar da jinin da Yesu ya yi, ya kasance hadaya da kuma kafara ta dindindin bisa ga aƙida. sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda ya haɗa mana sautin da mu na wannan lokacin ni ibrahim almasi garba ke cewa a kasance lafiya to sani da kokari malam ibrahimu yanzu kuma sai mu leƙa taskar saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakon farko daga Bafa Haruna Bajoga. Ya ce a gaskiya ya kamata Majalisar Ɗinkin Duniya ta gaggauta takawa shugaba Donald Trump na Amurka birki, duba da yadda yake yin abubuwa da suke kawo rudani da cece kuce a duniya, kamar yadda ya kai wa Siriya hari da kuma yi wa Koriya ta Arewa babbar barazana, wanda ita ma Koriyar ta ce idan Amurka fa ta ce mata kule to ita ma za ta ce mata cas. Sai kuma Arabiyu Muhammad Gidan Madi da Sani Gulle Kampala Malam Maduri da Sha'aibu Daimun Gidan Madi da Esbin Abdallah da Sha'aibu Adam Bagwai suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya a madadinmu da al'ummar najeriya muna miƙa saƙon mu ga ɗan uwa abokin gwagwarmaya babayi muhammad arabo akan rasuwar matarsa zinat babayi arabo gombi da fatan allah ya ji kanta da rahama ya sa ta huta da fatan mu kuma allah yi mana kyakkyawan ƙarshe amin a gaskiya rikice-rikicen da ke son faruwa tsakanin ƙasashen amurka da ƙasar koriya ta arewa abin damuwa ne da fatan majalisar ɗinkin duniya za ta sasanta ƙasashen biyu daga Muhammad mai kayan miya Oji Kwatas a Gombe a Najeriya. Shi kuma wannan ya ce hakika cikar shekaru uku da sace 'yan matan Chibok tun bayan sace su ba karamin abin takaici ba ne. Amma mu talakawan Najeriya mun gamsu da irin matakan da gwamnatin Najeriya take ɗauka da fatan Allah ya ba ta ikon ceto duk wani ko wata da ke hannun 'yan kungiyar Boko Haram amin. Sako daga Salim Abubakar Imam Jingir shugaban kungiyar murya talaka reshen da kuma Balan Vice direban tanka a Jos. Gwamnatin Najeriya ki taimakawa manoma da taki da kuma maganin kashe kwari dangane da inganta noma a Najeriya. Sako daga Safara'u Hakilu zamani almajirawa malumfashi da kuma Inusa Tanko Bani Mbaka a jihar Nejan Najeriya. Wannan ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah ku bani dama in miƙa kira ga ƙasashe masu ƙarfin faɗa a ji a duniya, da su yi duk abin da za su iya yi wajen ganin an magance matsalar da ke tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Koriya ta Arewa. Ganin cewa tarihi ya nuna babu abin da yaƙi yake jawa illa hasarar rayuka da ɓarnatar da dukiyoyi, baya ga illolin da sinadaran da za a yi amfani da su za su iya jawowa a sauran ƙasashe da basu ji ba basu gani ba. Sako daga Sani mai lange-lange ya wuri da Hamza Galadima birnin Kebbi. da Malam Ango Malamin makaranta ya wuri. Sai kuma daga ƙarshe saƙon Isa Lawal Girgir, sakataren ƙungiyar zaɓi sanka na jihar Yoban Najeriya, ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Ku bani dama in jinjinawa wa ɗan majalisar tarayya mai wakiltar ƙananan hukumomin Bade da kuma Jakusko a jihar Yobe, wato Alhaji Zakariya'u Galadima bisa ga ayyukan ci gaban da yake aiwatarwa a mazaɓarsa. To sai a yi haƙuri ba takaitattun labarai saboda lokaci ya ƙura madadin Nazir Ahmad Hausawa da shi wanda ya jagoranci shirin wato Solomon Abu sai injiniyan mu Neo Patrick ni Usman Ahmad Kabara a birnin Washington DC ke cewa sai Allah ya kai mu anjima da daddare za mu sake haɗuwa.